الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرنا وتقوى تنبير شكرة دبو biyu da goma sha biyar wanda ya dace da shida ga watan sha'aban shekara ta dubu daya da ɗari hudu da talatin da shida hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace kuma da darasi na sittin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh nasiru Al-Albani Allah ya rahama shi Um, wanda muke gabatarwa wannan masallaci na hiya usunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne akan wato bayani dangane da hukuncin wanda ya wanke gawa zai yi wanka ko bai zai yi wanka ba saboda hadisin da aka kawo na ali bin abi talib lokacin da mahaifinsa allah ya masa rasuwa abu talib ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ka binne babanka ka ka binne shi da ya je ya binne shi kuma ya ce sai ya yi wanka to akwai matsala ta yin wanka din nan shin haka ne akwai maganar wankan ko babu malam ya ce wato alfa'ida ko kuma fa'idatun bayan ya kawo hadisin ya yi magana akan takharijin hadisin ya ce hadal hadith aurajahu bai baihaqi fi babi al-muslimu yaghsilu za qarabatihi min al-mushrikina wa yatba'u janazatahu wa yadfanuhu wa yusalli ko yusalli wannan hadisi imamul bai haƙi ne ya fudda shi yake cewa babin da ke magana akan musulmi zai wanke danginsa na kusa da shi cikin mushrikai ko da ba musulmi ba ne idan ya mutu za ka iya masa wanka kuma ka raka gawarsa sannan kuma ka binne shi ba za ka yi masa sallah ba a nan gurin idan mun lura da wannan babi da imamul bai haƙi ya ambata yana nuna mana al'amura kamar haka halaccin musulmi ya wanke danginsa ko ɗan uwansa mushriki ko kafiri da ya mutu ya halatta ko da kafiri ne ka yi masa wanka ɗaya sannan na biyu ka ɗauki gawarsa ko ka raka gawarsa ka bita sannan na uku ka binne shi a cikin raminsa amma fa ba za ka masa sallah ba me yasa ba za ka masa sallah ba saboda ba musulmi bane kuma ba za ka masa addu'a ka ce Allah ya fi masa ba mala albani ya ce wa anta tara annahu laysa fil hadithi ma tarjama lahu min al-ittisal amma idan ka lura cikin hadisin da muka karanta babu maganar yi wa shi mamacin wanka a cikin nasin hadisin babu to shi yasa kamar imamul bayhaqi ya dan kara da yin wankan kenan shi imamul bayhaqi to shine wannan yanzu karin maganar wankan za a yi ta yi a tattauna akai yace faqala al-hafiz ta'liqan ala kalamihi hafiz ibn hajar yayi ta'liqi a bisa zancen imamul bayhaqi yace tambihun laysa fi shay'in من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله فأمرني saltu. a cikin hanyoyin hadisan Ali bin Abi da muka karanta babu hanya ko ɗaya da ta nuna cewa Aliyu ya wanke Abu Talib ba a ce mana yayi wa babansa wanka ba ko kun ji ba mu faɗa ba satin da ya wuce a cikin karatunmu illa kawai a ciki akwai inda aliyu ya ce fa'amara ni faktasantu annabi ya umarce ni ya ce na je na yi wanka ya ce fa inda liktisala shuri'a min ghaslil mayyit walam lam yushra min dafnihi to amma matsalar shi ne a nan gurin maganar aliyu ne ita ta ɗan rikitar ya ce an umarce ni na yi wanka to amma ana cewa mutum ya yi wanka ne idan ya wanke mamaci ko ba ka ba kamar yadda mun karanta an ce ana iya wanka duk da cewa wankan ba dole bane ba ba dole bane ba amma dai an ce ayi wanka ne idan an wanke mamaci walam yushra min dafanihi ba a shar'anta yin wanka dan an binne mamaci ba kawai dan mutum ya dauki mamaci ya je ya binne shi ba a ce sai ya je ya yi wanka ba ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاكتسال من غسل الميت da imamul bai da shi da waninsa waɗanda suke ganin a iya yin wanka ɗin a wannan babin to su ma ba su kafa hujja ba da yin wankan sai dai da dalilin cewa in mutum ya wanke mamaci to zai yi wanka وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره وكان علي إذا غسل ميتا اتصل وكما عند السام أو رواية أبي يعلى da wata fuska daban cewa ɗabi'ar aliyu ibnu abi talibin idan ya wanke mamaci yana yin wanka kun ga jama'a akwai nau'i na ɗan rikitarwa to bai wanke babansa ba kuma amma ya ce an ce ya wanka ko kuma ya yi wanka to wannan abin ai shine ya ja imam al-baihaqi din na cewa wannan yana nuna hatta mutum mushriki ko kafiri zaka iya yi masa wanka ka je ka binne shi sallah ne kawai ba za ka yi masa ba albani ya ce qultu هذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم wannan karin akwai ta a wajen Imam Ahmad da kuma ɗansa Abdullahi yace wa yustaghrabu min al-Hafiz kayfa khafiya alayhi dhalik yace akwai abin mamaki ga hafiz ibn hajar ta yanda wannan al'amari ya ɓuya gare shi wannan ƙari ɗin la siyama wa huwa qad azal hadith li ahmad kama ra'aita musamman ma kuma kaga ya koro hadisin ya danganta shi ga imam ahmad kamar yadda kai kake gani mai karatu yace thumma inna qawlahu wa lam yushra ila min dafnihi na albani kamar yana wato wani critics ne haka ko wani criticism ko yana criticizing maganar da shi hafiz ibn hajar ya faɗa na cewa maganar imamul haƙi na cewa aliyu ya yi wanka saboda ya binne babansa ko kuma a iya binne mushiriki a yi wanka a yi wa wanka wannan babu shi to shine albani yake bita da kulle akan wannan abin yace akwai abin mamaki a ce wannan a bayanin cewa aliyu yana yin wanka idan ya wanke mamaci ya buya gare shi kuna makamancin wannan ya ce kuma ga abin da ce walam shira iliktisalu min dafnihi ba a shar'anta wanke yin wanka dan an binne mamaci a to mushirki ba albani ya ce fihi nazar wannan abin akwai ta cewa لأن لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك ko ba ku fahimta ba yanzu kaga asali shine ana wanke yin wanka ne in an wanke mamaci ko misali to amma nan gurin hadisin bai zo ya nuna cewa aliyu ya yi wa babansa wanka ba to shi kuma bai haƙi abin da ya ɗauke shi da an ce aliyu ya yi wanka to kenan ya nuna ya wanke baban ko ba ka bane to shi kuma hafiz sai yazo zo ya ce to ai tun dai a hadisin babu inda aka ce an wanke baban to babu kuma dalilin da bai haƙi zai zo ya ce a iya wanke mushriki to shine albani ya ce akwai ta cewa akan babu dalilin da za a iya yi wa mushriki wanka din bari mu ji me zai ce ya ce wani mai karatu zai iya faɗa ya ce yau ai hadisin ya nuna ƙarara a iya yin haka ɗin. wala yunafihi ziyadatu allati waqa'at fi akhir alhadith kuma karin da aka samu karshen hadisin baya kore haka lianna jumla musta'nafa saboda wata jumla ce sabuwa la alaqata laha bima qablaha ba ta da alaka da abinda ya gabata ani annahu la dalila fil hadith ala anna ali inma kana yattasilu min ghasl almayyit ai babu dalili karar da zai nuna kawai wai ali wankansa kawai yana yin wanka ne dan ya wanke mamaci yace saboda mili amrihi iyahu bil ghusli fil yace yau ai hadisin ya nuna cewa annabi ya umarce shi ya wanka to lalle dai annabi ya ce aliyu ya wanka To tukutun da annabi ya ce aliyu ya wanka to lalle fa akwai magana wankan nan bal hada shay'un wa zaka shay'un akhar wannan wani abu ne wancan ma wani abu ne daban na'am in sabatat riwayatul atiya idan riwayar da zamu ambata yanzu ta tabbata fala manasa min at-taslimi bima sabaqa anil hafiz to babu makawa mu miƙa wuya mu yadda da abin da ya zo daga bayanin da ya gabata daga imam al-hafiz ibn hajar faqad qala aqiba kalamihi al-madhkur ya faɗa bayan zancensa da ya ambata yace qultu waqa inda ibnu abi shayba fi musannafihi bi lafz wa qultu inna ammaka shaykh al-kafir qad mata ma tara fihi aliyu ya gaya wa manzon Allah cewa ka dattijan nan kafiri ya mutu me kake gani akai kala ara an taksilahu ka gani sai annabi ya ce ina ganin kai masa wanka wato jinnahu kuma ka suturce shi kaga shikenan abinda ake jayayya ake jidali ai ya tafi ba ga riwaya ba aliyu ya tambayi annabi me kake gani zan yi wa babana annabi ce ina ganin ka je kai masa wanka sannan wa jinnahu kalmar tujinnahu tasturahu ka je ka suturce shi ka binne shi وقد ورد من وجه آخر أنه غسله albani ya ce hakika riwaya ta zo ta wata fuska daban cewa fa aliyu ya fa wanke babansa rawahu ibn sa'd an al ibn sa'd ya rawaito wannan riwaya daga imam al jama'a ga riwaya idan har wannan riwaya ta sha ta kai labari idan da muna magana akan cewa bamu da lafazi karara da ya nuna cewa wato ya halatta a yi wa kafiri wanka yanzu muna magana ne akan yi wa kafiri wanka mun yadda mun karanta a satin da ya wuce za a binne shi ko babu mushkila za a binne shi ɗaya kenan sannan kuma ba laifi don an ɗauki gawansa an je an binne ɗaukan gawan a rakata to yanzu muna magana ne akan shin wanda ba musulmi ba in ya mutu yana da hakkin a yi masa wanka ko ba za a yi masa wanka ba to yanzu ana ta tatabar za dauki ba dadi akan wata riwaya da aka samu aliyu da ya binne wannan baban nasu yayi wanka to kuma an ce a'a ai ba a samu riwaya karar wato ga wata riwaya an kawo ta an ce annabi ya ce ka je kai mai wanka ka je kuma ka binne shi to yanzu abin da ya saura shin wannan riwaya din ta inganta albani kenan yanzu bari ka ji abin da zai ce kun ji an ce an ce anil waqidi ko wani waqidi ko yace qultu amma alwaqidi fa matrukun wannan waqidin da aka ambata a wannan riwaya matruk matruki ne in an ce matruk wa sammi bil matruki fardan tusibi rawin lahu muttahamun bil kadhib al matruk shine rawin da ake tuhumansa da ƙarya mutum ne gashi nan ana tuhumansa da ƙarya to duk mutumin da yake ana tuhumarsa da ƙarya aka gan shi a riwayar hadisi zance ya kare wannan hadisin ba a waiwayensa to matsalar wannan hadisin akwai waƙidi ka rike sunansa gam Tunda ka ji ce waƙidi matruk an gane ko yawwa wanda ake tuhumarsa da ƙarya kuma hadisin sa munkari ne والمنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه وان دبا امنتacce ba shi din fa matacce ne kuma wani amintacce ya ruwaito kuma ya saba masa shi daman ba labarinsa ba a maganarsa shi matacce ne rubabbe iya rubewa bayan rubewarsa kuma wani mai wani karfi lafiyayyen rawu ya ruwaito kuma ya musanta abin da wani ya faɗa to wannan shine mushkilar wannan hadisin wa matrukun muttahamun bil kadhibi wala qimata li ziyadatihi babu wata kima akan abin da wannan ya karu to amma ziyadatu ibn abi shayba to akwai kuma karin ibn abi shayba an taghsilahu akwai riwayar an taghsilahu ka wanke shi to shi ma yace munkaratun aidan ita ma wannan riwayar munkara ce li'annahu akhrajaha min tariq al-ajlah an shabi mursala me yasa aka ce munkara ne saboda an ruwaito ta ne daga wani mutum da ake ce da shi ajlah shi kuma daga sha'abi kuma hadisin mursali ne wa huwa ma irsali fa innal ajlaha fihi da'af duk da ce hadisi mursal kun san hadisi mursal a wurin malaman hadisi da'if ne ko ba ka bane aiwa to bayan haka kuma wannan al'ajlah wannan sunan mutum ne al'ajlah mutum ne da'if shi ma idan an same shi a riwayar hadisi ba a waiwayar hadisin yace fala hujjata fi ziyadatihi aidan babu wata hujja kan karin da ya kawo to ta kurin kus ta kare a takaicen takaicewa babu maganar cewa waɗannan riwayoyi da suka nuna a wanke mamaci ko da ba musulmi ba ne yana da hakkin a yi masa wanka waɗannan riwayoyi dai ba su inganta ba so ba aiki kenan abu na gaba menene hukuncin binne musulmi a makabartar kafirai ko kuma kafiri a makabartar musulmai shine abin da za mu tattauna yanzu abin da shari'a ta ce musulmi abin ne shi a makabartar musulmai yan uwansa kafiri abin ne shi a makabartar kafirai yan uwansa wannan shine daidai matsala ta 88 kenan wala yudfanu muslimun ma'a kafirin wala kafirin ma'a muslimin bal yudfanu muslimu fi makabirin muslimin والكافر في مقابل المشركين كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال ما الألباني يتشي قائدة تشريع المسلم أبس هركة جنائزة باء بن مسلمي سي أمكبرتر مسلمي yan uwana musulmi da suke zama a garuruka ko kasashen da ba na musulmi ba lalle yana daga cikin nauyi da kuma hakki a kanku kamar yadda kuka sama wa kanku masallatai naku kuka sama wa kanku gidaje naku to kuma ku sama wa kanku makabartu naku kima daraja a ɗauki mutum musulmi a kai shi makabartar musulmi yan uwansa amma malam a ɗauke ka kana kalmar shahada musulmi a je a sa ka tsakiyar arna ana dukan wancan ta can bangaren wannan ana ɗirkarsa kai an sa ka a tsakiya ai ka gaba daɗi ba ku sani ba cewa ko binne mutum aka zo yi ana so magabata suna yin wasiya a binne su kusa da mutanen kirki kamar yanzu akwai wani mutum mai daraja mai matsayi da ka sani yana da kima ba laifi kai wasiya ka ce don Allah in za abin ne ka kana so a haɗa ka kusa da wani in dai akwai wuri don me yasa ka ce a saka kusa da wani saboda kana kyautata wanan nan zaton wanan nan mutumin kirki ne to yaya wanda aka tukuikuya shi aka ɗebe shi aka afka shi cikin kafirai kuma galiban abin da yake faruwa mutanen mu zaka ga suna da halin da za su iya sayan gona amma ba za su saya ba kowa kawai yana suka ce musamman yan cirani da suke zama a wasu bangarori wanda ba na musulmi ba ku hada kuɗi ku je ku sai gona ko ku je ku nemi gwamnati ta ba ku fili ta ba ku wuri ku kewaye wajen binne musulmi ne su ma wanda ba musulmin ba duk inda suke suna kokari su ga sun je sun nemi wurin da za su rinka binne yan uwansu amma raunin an fi samun su ta bangaren musulmi su je su nemi wurin da za su rinka binne yan uwansu musulmi sai ga akwai rauni sai su je suna haduwa akwai inda cakuduwa ake so wannan ba karamin kuskure bane ba babba ne daga cikin kuskuren babba ne so lalle musulmi a binne shi a cikin kasar musulmi kuma ba laifi ka yi wasiya malam in yawa yawan harkar kasuwancinka watakila kana can wajen bangaren su aljihun baya to ya kamata yi wasiya ka ce da Allah duk ranar da na mutu yi kokari a kawo ni cikin yan kwana musulmi abin ne yana da kyau ka yi wannan wasiyar kar a je a dauke ka afka ka cikin waɗannan da ba musulmi ba a kiyama fa an zo tashi fa an tashi kiyama fa a cikin su tsakiyar su fa za ka tashi Ka ga ai bai yi ba karam kallah bai yi ba kowa yana miƙewa ka dan miƙe ka duba gefen ka ka tarar da yan uwanka ko ba haka bane ba musulmi amma ka miƙe ka tarar da wancan abin nan bal yudfalu muslimu fi maqabiril muslimin lalle an so abun ne musulmi a makabartu na musulmai wal kafiru fi maqabiril mushrikin kafiri kuma abun ne shi a makabartar mushrikai shikenan babu cuta ba cutarwa kowa a kai shi inda ya dace da shi kowa ya je ya biya allansa da kansa kowa ya je tarar da abin da ya aikata ya ce kazalika kana al'amru fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi haka lamarin ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wastamarra ila na hada haka kuma abin ya ci gaba da gudana har izuwa wannan zamani namu wa min al ala zalika. daga cikin dalilan da suke nuna lalle musulmi abin ne shi a makabartan musulmi kafiri abin ne shi a makabarta ta kafirai akwai dalilai kamar haka hadis bashir bin al-khasasiya bashir ibn al-khasasiya wannan bashir ibn al-khasasiya ha shine ake ce da shi bashir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bashir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah ne ya sa masa suna wannan bashir din tambayansa ya yi ya ce me sunanka kai sai ce sunansa zaham ya ce kai zaham kuma annabi ce a mun canja maka suna sunanka bashir to wannan khasasiya din fa khasasiyatu kun gani khasasiyatu khasasiyan wasu kace sunan mahaifiyarsa ne alkhasasiyatu dan wasu akan danganta su da sunan mahaifiyarsu wasu kuma suka ce a'a sunan wani ne daga cikin kakanninsa na can nesa kuma wannan shine fi inganci kuma dama ya halatta a danganta mutum da sunan kakansa a shirin annabi yana cewa anan nabiyu la kadib an abna abdul muttalib ni ne annabi ba karya ba kuma ni ne dan gidan abdul muttalib abdul muttalib wai abdul muttalib ba kakan shi bane baban babansa ne so ya halatta kai ma wani lokacin ka danganta kanka da kakanka wannan ba laifi bane ba ba a saba wa ud'uhum li abaihim ba to wannan bashir din kenan bashirur rasulullahi ake ciyar shi me yasa aka ce bashirur rasulillah saboda annabi ne ya sa masa suna yace kala baina umashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiran bi yadihi fa qala ya ibn al khasasiyah ma asbahat tanqimu ala allah asbahat tumashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahsibuhu qala akhiran bi yadihi فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء بخير كثير وفي رواية خيرا كثيرا ثلاث مرات ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أترك أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات وبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعن عليه فرمى بهما to ga wata kissa tana tattare da abubuwa masu yawa wannan bashir ibn al-khasasiyya yake cewa wata rana umashi kalmar umashi wato ina tafiya tare da wata ran ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhidan biyadihi ina rike da hannunsa sallallahu alaihi sallama ka duba mana yadda yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake sauƙaƙa musu al'amura mala suke samun mu'amala mai daɗi ka duba daraja da matsayin annabi sahabi zai zo yana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rike hannun shi kai na riƙe hannunsa kuma annabi yana da wannan ɗabi'ar idan ana tafiya sai riƙe hannun mutum wata rana abu huraira ya ce na fito ina cikin janaba ba ni da matsarki sai muka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya kuma ɗabi'ar annabi ɗin yakan riƙe hannun mutum ya ce sai na fakki idan annabi sallallahu alaihi wasallam da na yana tare da mutane kafin ma ya zo kaina sai na zare jikina fansalaktu minhu na zare jikina na gudu na tafi gida na je na dan watsa ruwa annabi ya juya haka ya juya haka sai ga bai ga abu huraira ba sai can daga baya sai ga abu huraira ya ce ina kake bangan ka ba sai ce ya Allah ai ina cikin janaba ne sai na ji tsoron kuma na kyamaci a ce na haɗu da kai ina janaba to shine ma manzon Allah yake ce da shi subhanallah innal mu'mina la yanjisu subhanallah ai mu'mini ai bai da jasa. dan kana da janaba a jikinka na taba jikinka ko na taba hannunka ai ba na taba najisa bane ka duba mu'amala mai kyau mu rinka tsuntan irin waɗannan daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama babban mutum wanda yake da matsayi sharafa ne gare shi ya rike hannun wani kuma za ga ya ya dauki wannan abu wani abu ne mai matsayi su manyan mutane da ake so ma a rinka gaisawa da su ko ba ka bane ba amma kai kullum ba a gaisawa da kai ko gaisawa ga kuna lafiya kuna lafiya na gajiya lafiya ana miƙowa kana kana haka ya gajiya ko kuma wai ya miƙa maka za ku gaisa ba ka miƙa hannu mana a gaisa ka ba ya gajiya to lafiya ya kuna nan kalau dai to alhamdulillah to Allah ya taimaka a haka ka miƙe a karma kalla a gaisa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce idan suka taɓa hannun annabi ya fi fulawa laushi sallallahu alaihi wasallama ga laushi ga sanyi ga ni'ima ga kuma kanshi haka suka faɗa haka imamu tirmidhi ya kawo a cikin littafinsa shama'ilul muhammadiyya sallallahu alaihi wa wasallama لذلك كانوا يتبركون bihi? shi yasa suke neman albarka suke tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallam guminsa su ɗiba su shafa a matsayin turare ya tofar da yawo yawo yawo yawo yawo zai tofar idan ya tofar sai a cafke duk wanda ya cafke ko kawa ake da shi ya shashafa a jikinsa ba iri ɗaya bane da nasa da nawa da naka ba iri ɗaya bane nasa na daban ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake tsammanin naka miyan yake da shi na manzon Allah bai da shi Allah ya cire dukkan wani illa a ciki sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala ba sa barin ruwan alwalan sai ta haka dauka suke suna sha suna tara idan yayi alwala ya rage ribibi suke akan ruwan alwalar shi wannan hadi kulla khususiyatul linnabi sallallahu alaihi wasallam khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani wali ko wani shehi ko wani akar makalla ko wani waye ce za a yi masa wannan kwarai da gaske san dole ne a rinka irin waɗannan bayanan a yanzu saboda yanayin da mutane suka shiga cikin ludu da dimuwa a zo a samu wani mutum bakin mutum mara fasali a zo a zagi manzon Allah saboda dole ne an zo matsayin daraja annabi a rinka mutane bayani dan shine amana ta ilimi yawa kun fahimta ko to shikenan yace sai amin sama yace ina tafiya da manzo Allah ina rike da hannunsa wai kun san me yasa na faɗi wannan magana wani abu ne yake damuna wallahi jiyan nan nake gani an nuna mu cikin wani daga cikin shehunan nan wallahi malam ana zaune yana ana ba da labari kofi aka rike idan zai tofar da yawo sai a cap sai a capki ana ta tanadi ana ta tanadi wannan da ido na gani ana tanadi sai ya gama tofe tofen yawunsa a ɗauka a watsa masa ruwa a raba mutane su shanye wannan ba kishiyantar manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wa sallama kuma an zuba mutane ido an kyale suna wannan abin jiya nan wani dan uwa yake gaya mai ce wallahi malam wallahi ina malam yace da ni akai a wani masallaci na dai nayi sallah ana gama sai sai na ji an ce in yas kafa sha dai dai wallahi ji yake gaya mun kaji ba yace ya duba wannan kusa yace kai me aka ce ne wai yace in ya tsafa sha daya aka ce yace kai wallahi tallahi jiya a garin nan kuma aka yi wannan abu in na ga dama sai in faɗan unguwar da aka yi kun ga da duk ba mu gaya muku irin wannan ba kuma wani abu ba su fito suka bayyana ba sai da barnar ta fara bayyana Kaji wai in ya kafa sha daya kamar yadda ake manzan Allah a yi salatin annabi kafa sha daya ka gani ko kai Allah ya sauke malam Allah ya sauke Allah ya sauke wani bawan Allah shi ma duka duka a wannan yan awuna din abin ya faru irin wanda ake karban miyo din sa duk ba garin nan akwai nuna nan wallahi idan sun tofar da yau ba a bari ya faɗi ƙasa to shine aka dauka ya toba ya toba aka dauka aka ɗebo ruwa aka diluting aka gauraya aka gauraya sai aka zo <laughs> sai aka zo ana ana raba mutane ana wani shi kuma kokarin sa hidimar sa ya dauko yana ana kukullawa mutane miyau din mutumin nan fa miyau fa da kaci ka sai ya ba musu ana ana ana ana zagayawa ana bayarwa wani wani da aka zo kansa sai ya ce wallahi azumi nake wallahi malai aka ce karbo ya ce wallahi azumi nake wallahi daga ya ya hutar da kansa Allah ya sauke Allah ya sauke wato shi ya malam duk wanda Allah ya masa arziki ya fahimci sunna bai da matsala ya huta fahimtar sunna wato sunna ita ce jirgin annabi nuhu ta kubutar da kai amma duk wanda bai gane sunna ba wallahi yana da matsala a cikin tafiyarsa ina gaya muku wannan amma in ka fahimci sunna za ka kana tafiya a waye kuma ba kai ka wuce wani ya zo maka rudu ba ko wani ya zo ya kifar da kai ko wani ya zo ya ce kaza wala ka fi karfin wannan saboda mai qur'ani da hadisi ya maka feti wannan shine abin da kullun ya kamata a dasa mutane a ɗora su a kai lallai wajibi ne mu ginu akan wannan aqida tana da muhimmanci ya koyan uwana da zarar an maka barin ka to an maka hasara ba karamar asara ba bashir ibn al-khasasiya yace muna tafiya da annabi na rike hannunsa sai yace da ni ibn al-khasasiya ma asbahata tanqimu ala Allah asbahata tumashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ai baka wayi gari kana cike da wata damuwa akan ubangiji ba saboda ga kai yanzu kuna tafiya tare da manzon Allah ga daga ai riba ta kare abin da ya faru annabi ya gaya masa shine haka shi wannan bashir din Allah kara masa yadda wato ya nuna wani abu na damuwarsa lokacin suna tare da annabi ya nuna damuwarsa da rashin jin daɗi saboda ya nisanci gida ya nisanci iyalinsa ya daɗe baya tare da iyali ya daɗe baya tare da gida kamar yadda imamu tabarani ya roito a cikin al-mu'jamul kabir da al-mu'jamul awsat daga bashir shi da kansa din yake faɗa bashir rasulullah din kenan bashir ibn al-khasasiya yace na zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama da na zo ban same shi ba sai na tarar da shi yana makabartar baqi'a makabartar baqi'ul gharqadi wannan makabarta da suke kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa wasallama yace sai na bi shi ina bin manzon Allah sallallahu sai na ji yana cewa assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun ko assalamu ala ahli diyari min almu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku gidan waɗannan mutane muminai makabarta kenan yaje yake musu addu'a dabi'ar annabi yana kai ziyara makabarta kuma jama'a makabarta in an je ana sallama kamar yadda ake sallama a gida haka ake yin sallama a makabarta kada mutum ya shiga makabarta bai yi waɗannan bayan Allah sallama ba cewa ake assalamu alaikum ahlad diyari min muminina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahikun amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai da musulmai mu ma dai muna nan hanya za mu zo mu riske ku wannan addu'ar kullum annabi inda ya shiga makabarta to sai ya yi ta ba kawai ka shiga makabarta kana buga waya "Alo, alo, alo, ka shiga cikin makabarta kana tsallaka kabarurkan mutane ba kai sallama ba wannan ba daidai ba ne kuma jama'a sunna ai aiki da ita ai aiki da ita yace sai ni yana sallama ina cikin wannan yanayi sai takalmina sai ya tsinke igiya wanda wuyarta a wannan din hancin takalmina sai ya tsinke in ji shi bashir sai ya ce da ni sa takalminka sai na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi sallama qalat uzubati wa na'aitu an dare qaumi gaurantaka na ya tsawaita ma'ana ina cikin zama na tuzuranci da gauranci yana bukatar iyali kenan ya koma gida ya ce na yi nisa na baro iyalai na ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce yanzu ya kai bashe ba za ka yi wa Allah godiya ba ala tahmadillah alladhi akada bi cika min baini rabi'a yanzu kai ba za ka yi wa Allah godiya ba da Allah ya kwato ka ya kwato takwallumanka ya kwato kanka daga hannun waɗannan mutane rabi'a waɗanda suke ganin cewa dan su ne ma ƙasa ta tsaya dan su ne ƙasa ta kafu to me yasa annabi ya gaya mai wannan wannan abin da ya nuna damuwarsa da kukansa da yanayin da yake ciki shine annabi ya ce ma ai baka da matsala kai yanzu gashi ka waye gari kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to annabi yana da irin wannan ɗabi'a kullum yana ba wa sahabbai haƙuri yana musu rarrashi cewa in dai suna tare da shi to ba su da damuwa ba su da matsala wata rana an yi rabo wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba ya babbawa mutane ya babbawa mutane mutanen Madina ba su samu wannan kaso da annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam sai suka shiga damuwa suka shiga dan bacin rai haka cewa yaya kuma gashi su suna tare da annabi kuma an raba ba a ba su ba sai yace ce da su ya ku mutanen Madina yanzu bai ishe ku abin alfahari ba sauran mutane na ba su abin duniya an ba su ganima wannan an ba shi raƙumi wani an ba shi kaza wani an ba shi kaza duk sun tafi gidajensu da ƙasashensu da wannan abin da aka ba su ku kuma na bar muku ni ku kuma kun tafi da manzon Allah gidajenku sauran an raba mu sun tafi da dukiya sun tafi da arziki ko ku kuma da wako tafi kun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bai ishe ku abin alfahari ba kun wala ayayi duk su je su rike abin da ke ku kuna tare da manzan Allah iya tare da ku to shine annabi yake ce da shi ai baka da damuwa ai ba kana tare da ni ba sallallahu alaihi wa alihi sallama riwaya ya ce ina zaton cewa ya akhidan yadihi wannan riwayar karin daga musnad ne sai na ce ya manzan Allah bi abi wa ummi ma asbatu an kimu ala Allah shani ya manzan Allah aiban waye gari ina nuna wani ki ko damuwa ga ubangiji ba kullun khair wato kullu khairin fa'ala bi Allah ai duk wani alheri ya manzo Allah Allah ya mun kowane alheri Allah ya mun kaji yadda ake so ka yabi ubangiji ko da akwai matsalan malam kaji ko kace alhamdulillah ni ba abin da zan ce ubangijin Allah duk abin da nake ciki na rayuwa na gode wa Allah ke sa ba shi ce kace alhamdulillah ko a bakin kura kake kana bakin kura tana husan ka kace alhamdulillah <laughs> ko ba ka bane ba eh alhamdulillah alhamdulillah akwai abubuwa da yawa da za ka yi wa Allah godiya ina fatan mun fahimta Ya yace muna cikin wannan yanayi sai annabi sallallahu alaihi wa ya je daidai kabari na mushrikai sai shi a ah, ka lalle waɗannan alheri ya rigaye su alheri ya rigaye waɗannan mai yawan gaske ka kamar da yana nuna waɗannan mutane sun yi asara alheri waɗannan mutane alheri ya kubuce musu waɗannan mutane alheri ya kubuce musu malam wannan shine illar mutum ya mutu ba musulunci babu ni'imar da ta wuce musulunci babu ita amma abin tausayi wai a waye gari wai wani wai ya ridda ridda mutum musulmi dan musulmi jikan musulmi ta taɓa kunnan musulmi ya waye gari saboda wani dalili kwaram ya ce musuluncin ma ya bashi gaba ɗaya amma mutum har zo ana hira da shi ya ce ya eh, kwarai kuwa shi ya ridda rabu ne sai wanda Allah ya rubuta wa shi ya sake zuwa daidai kaburka na musulmai ya ce lalle waɗannan ku sun riski alheri mai tarin yawa kaga daɗin musulunci lalle waɗannan sun riski alheri mai tarin yawa sau nawa sau uku ya faɗi haka yace yana cikin tafiya wannan bashir bin al-khasasiyya shi yake ba mu labarin nan duk a cikin makabarta ne yace yana cikin tafiya kawai sai ya daga kansa shine idhanat minhu nazara kawai sai ya hango wani shi manzon Allah kenan ya daga kansa sai ya hango wani mutum فإذا بره وبرجل يمشي بين القبور عليه نعلان sai ga wani mutum yana tafiya a tsakanin kaburruka yana ta tafiya a tsakanin kaburruka a kafafuwansa akwai takalma guda biyu wanda Allah ya daga murya da ƙarfi kafin ya ƙaru wurin mutumin ya ce ya sahibar sibiti ya taini ya ma'abucin takalma na sibiti ya taini wato takalman sibit malamai sun ci saɓani me ake nufi da wannan suka ce nau'i ne na wani irin takalma wasu suka ce fata shanu ce da aka jeme ta an kane ko aka yi ta da wani sinadari da ake ce da shi silt wasu kuma suka ce a takalmin ne an yi shi ne a wani gari ne da ake ce da shi Shi ne sibti ya yi din ya ma'abucin waɗannan takalma wai hak kai canka kalmar wai haƙ wato tana nufin ashe da abin da kai ba daidai ba ne an gane ko kai tanka ko kuma ana iya amfani da kalmar wai haka ana nufin kalimatu shafaka kalma ce ta tausayawa kamar ka ce kai tanka ko kuma kash Allah ya ba haka ya kamata ka yi ba alƙi sibitiyataika ka jefar da waɗannan takalma naka fa nazara mutumin nan ya daga ido ya duba ya ga waye yake masa magana ne yake cewa ya zubar da takalmansa a cikin makabarta an ce ka zubar da takalma falamma arafa rajulu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayin da mutumin nan ya duba sosai ya gane manzon Allah ne yake masa magana amma khala ana alaihi take ya cire takalman farama bihaima barama ma sai jifa da waɗannan takalma din gabaki daya waɗanda takalma na sibiti takalma na fata shanu da aka jebe ko kuma waɗanda aka yi su a wancan gari da muka faɗa to wannan hadisi abu dawud ya ruwaito shi da imamun nasa'i wa ibn majah wa ibn abi shayba wal hakim da wasiyaqu lahu jerin hadisin na imamul hakim ne ومن طريق البيهقي هكا بيهقي ما يروي تانية سادة ديالي دا إمام محمد والزيادات له كارك على شكل حديث من إمام محمد نيد والطبراني لإمام الطبراني والثانية للبيهقي أكوي كاري نبي ونبيهقيني وليست في المستدرك بات شكل مستدرك نهاكم وروى الطهاوي منه قصة الرجل إمام الطهاوي رويته قصة ونم من صاحب السبتيتين ما أبو شمود أن تاكل ما وقال الحاكم صحيح الإسنادي يتي hadisin nan ingantacce ne wafaqahu az-zahabi imamu zahabi ya masa muwafaqa wa aqarrahu al-hafiz fil fath hafiz ibn hajar ya tabbatar da shi akan wannan cewa daidai ne wa rawa ibn majah an abdullahi ibn usman wa huwa al-basri ibn ya ruwaito wannan hadisi daga abdullahi ibn usman mutumin basra sahibu shuba almajiran shi almajiran shuba annahu qala hadisun jayyid lalle wannan hadisin wato hadisi ne mai kyau wa naqala ibn al-qayyim fi tadhib sunan ibn al-qayyim ya naqaltu a cikin littafin tadhib sunan an al-imam ahmad daga imam ahmad annahu qala isnaduhu jayyid cewa imam ahmad ya ce hadisin nan isnadin sa mai kyau ne wa qala an-nawawi fi al-majmu' isnaduhu hasan imam an-nawawi ya fada cikin majmu' sharh al-muhaddab isnadin hadisi fa kyakkyawa ne wa tajbihi ibn hazm على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك da wannan hadisi ne ibn hazam ya kafa hujja cewa ba a binne musulmi tare da mushriki saboda in kun lura a hadisin bashir ibn al-khasasi ya ce annabi ya je daidai kaburukan mushrikai ko yawa ya gama daga nan kuma sai je kaburkan musulmi da ya je kaburkan mushrikai ga abin da ya faɗa ya je kaburkan musulmai ma ga abin da ya faɗa kaga wannan yana nuna akwai fasil wato akwai akwai wani demarcation da aka yi tsakanin wato wancan kabari na musulmi da kuma da waɗanda na suke na mushrikai kaga dalili ne cewa lalle araba a raba tsakanin kaburrukan nan guda biyu kar a haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba haka ibnu hazami ya dage ya ce lalle kada a yi haka وفي مكان آخر احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في التعليق على المسألة أو رواية كما a wani wurin kuma ya kafa hujja akan haramcin tafiya da takalmi a tsakanin kaburruka kamar yadda bayani zai zo insha allahu ta'ala to a nan gurin yanzu abin da za mu tattauna kafin mu kare shine me hukuncin shiga makabarta da takalmi kun gadi yanzu ga wani mutum nan yana da takalma annabi ya ce kai cire takalman ka ka zubar da su kun fahimta bai daga wannan cewa alƙisibiti ya taika wasu malamai suka kafa hujja cewa haramun ne a shiga makabarta da takalmi saboda ga wani ya shigo da takalma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce cire su har yanzu an tambayi imam ahmad ibn hanbal ya imam me ra'ayinka me kuma fahimtarka menene hukuncin mutum ya shiga makabarta da takalmi imam ahmad ya ce wa amma ana la af'aluhu ni ba zan aikata ka ba ba inda za a shiga makabarta da takalmi a wata riwayar aka ce an ga imamu ahmad a makabarta ya rataye takalmansa a kafadarsa shi baya shiga makabarta da takalmi sam sam sam sam imamu shaukani shi ma ya yi bayani a cikin ainihin wato nail ya ce lalle lallai bai halatta ba a saka takalmi a cikin makabarta sam sam sam nan albani ya kawo cewa ibn hazam ya kafa hujja da wannan hadisin akan cewa haramun ne tafiya da takalma a cikin makabarta kenan duk wanda zai shiga makabarta zai je binne gawa ko raka gawa ko zai je ziyarar mahaifi ko mahaifiya ko wani dan uwa ko malamin sa zai je masa addu'a kana shiga kofar makabarta ka cire takalmanka a bisa wannan ra'ayi na farko ra'ayi na biyu wasu suka ce a asam ya halatta a sa takalmi a cikin makabarta sai dai in takalmin kiran sibtiya ta yi ɗin nan ne mana sai in wannan takalmi takalmin da annabi hana sai in waɗannan sibtiya din ne takalmin wato fatar saniya da aka jemi to yare za ka yi ka gane na fatar saniya ne ko na kari ne ko na rago ne ko na wane ne allahu alam <laughs> suka ce ga dalili nan ai annabi cewa yayi ya sahiba sibtiyataini bai ce ya sahiban na alaini ba ina so nuna wato wato su suka makale yace ya sibtiyataika ka jefar da takalman nan waɗannan saboda irin waɗannan takalman ba a shiga makabarta da su su kuma suka ce sai in wannan ne kawai ya zama haram shine imamu shaukani da ya zo ya mai da martani yake cewa babu wani hujja babu wani dalili da za a zo a keɓance a ce wai takalman da suke haram ne a shiga makabarta da su wai sai in waɗannan sibitiya ɗin ne babu wani dalili sam sam sam suka ce to ai kuma akwai wani hadisi hadisi sahihi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan waɗanda suka kawo gawa suka kawo wata suka binne ta wa tawalla anhu ashabuhu yan uwan gawan yan uwan mamacin suka juya baya suna juya baya za su tafi din nan an gama binne shi Allah zai dawo da wannan mamaci ransa a cikin kabarinsa Allah kai mana kyakkyawan cikawa Allah zai dawo mai da wannan ran da aka yi ta kuka ya tafi din nan sai a dawo da shi kana dawowa kabari kana shiga kabari za a dawo maka da ranka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil sai manzo Allah yake cewa hatta innahu la yasma'a qar'an alihim har sai shi mamacin bayan an dawo mai da ransa yana jin karan takalman waɗannan 'yan uwa nasa suka zo suka binne suka ce ah, ashe yana tafiya da takalmi a cikin makabarta kenan na ko <laughs> kaga akwai mushkila akwai mushkila to babu damuwa malaman usulu suna da ga'ida aka ce idan aka samu cin karo tsakanin nassi guda biyu na'am idza ta'arada an-nassani ahduhuma ahaduhuma hadirun wal akhar mubihun fa innahu yuqaddamu al-hadiru ala al idan aka samu cin karo da buguwa tsakanin nassi guda biyu wancan yace kar ayi wannan kuma ya nuna halal ne a yi kaga an samu cin karo misali ko to galiban ana rinjayar da wanda yake haramtawa babin haramci ya fi ƙarfi sama da babin halacci fa innahu yuqaddamu al haziru ala al suka ce kuma ai abin da ya fi ladabi abin da ya fi girmamawa ne waɗannan bayan Allah ne ƴan uwanmu ne musulmi malam suna kwance a cikin kabarurukan su ya kamata mu zo mu ta tattaka su da takalma mu ta tsallaka su da takalmi yanzu ko wuri mutane ne suke zaune kawai ba wai a kwance ba fa a zaune kawai suna raye ba wai matattu ba ai ba za ka shigo da takalmi kana tsallaka su ba kana cire takalmin ka riƙe. to kuma annabi ya mana wasiya ya ba mu cewa lalle a kula da gawa mutuncin gawa ko da ta bar duniya a kula da darajarta a kula da kimarta suka ce baya cikin ladabi kuma bai kamata ba a ce an shiga makabarta da takalmi saboda mu muna gadara a raye muke mu ban mutu ba ga yan uwanmu watakila malamanmu watakila iyayenmu watakila kakanninmu watakila dattawanmu watakila kaza su suna cikin wani yanayi Allahu alam da halin da suke cikin mu zo muna taka su da takalma wani ma zaka ga malam rashin tsari sai ka je makabarta ka ga halin mutane wani kan kabarin ma yake tattakawa malam saboda jahalu jahilci shi kuskure ne makabartunmu da ake yi ake yin su kirif babu hanyoyi a ciki ba daidai bane ya kamata a samar da yan kananan hanyoyi a dan yi interlocking din su inda mutane za su wuce yan ƙananan hanyoyi duk a raratsa kamar yadda ake yanka fili ana fidda hanyoyi ga baki ɗaya, ko baka bane hanya nan hanya nan to makabarta ya kamata a ratsa ta da hanyoyi a cikin ta amma ba wai a yi ta kirib ta yadda idan an zo za a kai wani ziyara sai an je an taka wani an tsallake wani wannan ba daidai bane kuskure ne ku duba makabartar Madina a bakiya ba kuna shiga ba yawanci an binne mamaci za ku ga duk da hanyoyi duk an yi interlocking an sassa an kikewaye saboda sun san muhimmancin da kuma haɗarin taka gawa ko taka kabari to yanzu cikin mutanen mu saboda rashin ladabi wallahi za a zo ana binne gawa idan ya ga ya gaji kabari yake samu i zauna akai kabari ba abin da ya dame shi kuma ba za ka yi mai magana ba wani sai ka zo za ka yi mai magana sai ga babban mutum ne ma akan kabari kai yanzu za ka yadda babanka yana kwance ka zo ka zauna akan sa akwai mutunci akan wannan akwai ladabi to jama'a wannan ba daidai bane ya kamata mu kokari mu gyara anan dai zamu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala amma dai abu na karshe malamai suna cewa larura takan iya sa in akwai larura in akwai matsala kama akwai kaya akwai zafin rana ya halatta mutum ya sa takalmansa ko caɓi ko ruwa abun da zai iya cutar da mutum to ya halatta ya sa takalmansa ya shiga makabarta amma in ba kaya ba babu caɓi ba zafin rana ba matsala to ya kamata mutum ya rike takalmansa dan shi ya fi ladabi shi ya fi girma kuma girmamawa kuma ku yada sunna a cikin makabartu ko in kun shiga tunda kun karanta ku cire takalman ku rike hannu in wani ma ya gani sai yayi aiki da wannan sunna din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh